sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jimai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin ministan ayyuka na musamman kuma shugaban kwamitin neman hanyoyin sasantawa samun zaman lafiya a najeriya alhaji kabiru tanimu turaki zai amsa tambayar malam buhari nusa akan waɗanda suka arce daga najeriya saboda rikici da wasu tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A Malam Buhari muna godiya kwarai da gaske da wannan tambayar da kai da take da dimbin muhimmanci. A koyaushe aka fara samun tarzoma wadda za ta kawo rukunin mutane da jami'an tsaro su yi fito na fito. To akasari mutanen da ba su da ruwa a cikin wannan rikicin sukan nemi ɗaukan matakin da za su ƙauracewa wannan wurin sai an samu zaman lafiya saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne kaga idan ana hayaniya misali a chadi mutanen chadi sun rugo sun shigo najeriya ko sun je niger ko sun je kamaru ko idan ana rikici a jos kaga mutanen wurin sun gudu sun je kaduna ko sun je bauchi wannan abu ne wanda yake faruwa ba a najeriya ba a ko'ina a gwamnati a koyaushe matakan da ake ɗauka shine a nuna wayannan mutanen cewa duk matakin da gwamnati za ta ɗauka za ta yi takatsantsan domin ta tabbatar da cewa mutanen da abun bai shafa ba abun ba su rasa rayukansu ba ba yi musu wani aibi ba kuma ba a ɓata musu dukiyarsu ba amma ɗan adam duk yadda za ka nemi ka gaya masa cewa za a ɗauki matakai akan kare musu da rayuwarsu da dukiyarsu za su nemi su bar wannan wurin su ƙaurace wannan wurin domin su samu walwala To mutanen da suka fita wasu ana bayanin cewa sun shiga Nijar, wasu ana bayanin cewa sun bar jihohin nan sun koma wasu jihohi. Waɗanda suka bar wannan jihohin suka koma wasu jihohi na Najeriya. Lillahi wa rasulihi zai wuya a iya tantance su, domin akasari wasu suna zuwa ne wajen 'yan uwansu ko abokan arziki. amma wasu kalilan da muka samu bayanin cewa sun tsallaka sun shiga ƙasar Nijar. Ba mu samu labari har zuwa yanzu ko an shiga Kamaru ko an shiga Chad ba. Amma waɗanda suka shiga Nijar akwai a jami'an gwamnati daga ɓangarori daban-daban musamman waɗanda suke kula da 'yan gudun hijira da waɗanda suke bukata da mutane waɗanda halin masifa ko bala'i ya same su yasa suka mazaya daga wurin da suke suka koma wani matsugunni na gaggawa to an je an same su kuma ana ɗaukan matakai na irin wani tallafin da za a yi musu abin nan kamar magunguna da za a ba su saboda eh, abin da ɓarkewa wasu cututtuka abincin da za a ba su da ruwa da za a ba su mai kyau da dai ire-iren waɗannan abubuwan da za su nema domin su yi rayuwa ta musamman ba tare da takurawa ba saboda haka wannan ina tabbatar maka da cewa jami'an gwamnati daga bangarori daban-daban sun ɗauki irin waɗannan matakan kuma suna ci gaba da matakan amma domin abin bai shafe ni kai tsaye ba ba zan iya ba da cikakken bayani na irin mutanen yawan mutanen da abin ya shafa ba da kuma zuwa yanzu irin taimakon da gwamnati ta basu amma na yi imani cewa ana ba da wannan taimakon kuma da eh, za a bincika zuwa wani lokaci idan muka sake haɗuwa da kai a wannan shirin to zan yi maka bayani irin gudun da gwamnati ta ba su ma a zahirance insha Allah. To Allah ya taimaka ga tambayar mu ta gaba. Amin. Da farko sunana Alayhi Sule Garko wanda aka fi sani da Suleiman Mai Alehu. A tambaya ta anan shine minista da saninka an ce za a yi ahuwa. To, to kai ka an baka ka wakilci gwamnati na ahuwa. to kai kuma bayan ka tafi kana wakiltar wannan kwamiti sai daga baya kuma muka ji an zo an kama kai musu hare-hare to ta wace hujja wanda aka ce ka zo za a yi maka ahuwa ta wace hujja aka ce ka zo za a yi maka ahuwa to kuma shine sai aka zo kuma za a kama ka ana neman ka ka zo a yi ma ahuwa kuma can daga baya ana kame wasu wasu ana harbewa tambaya ta ta farko kenan to tambaya na na biyu a gemu dai mun san dai a musulunci sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam to kuma shi ne sai muke jin cewar dukkan wani wani idan ganta a wannan jihohi uku maiduguri yobe adamawa ana tsawwala musu a maganar gemu sai ka aske gemu ko ka so ko baka so ba kuma akwai mutumin da ya fi shekara talatin da aske gemu ba wanda mataki na ɗauka game da wannan kenan salamu alaikum sunana ah, suleiman mai alaihu daga kasuwan maraba honorable minista tambayar ta farkon nan ba ka ba da ansa ba kuwa sauran amsoshin da ka bayar a baya A'a ban bayar ba amma zan ba shi. <laughs> To. Alhasulu muna gode, Allah saka da alheri. Gaskiya ne ni ne shugaban kwamitin sulhu. Kuma gaskiya ne lillahi wa rasulihi gwamnati tsakani da Allah take son a yi wannan sulhu. Amma abin da nake so mutane su fahimta. Wannan artabun da ake yi. Akwai wasu mutane waɗanda mutane sahihan 'yan jama'atul ahlar sunna lidawati wal jihad ne. akwai kuma wasu waɗanda suka shiga rigarsu suna ci da buguzum akwai mutane waɗanda 'yan fashi da makami ne akwai mutane wanda barayi ne su kansu 'yan wannan kungiyar sun san akwai ire-iren waɗannan mutane wanda za su je su samu mutane a kasuwa ko inda suke yin cinikayyar su ko a banki su harba bindiga su fara cewa Allahu akbar Allahu akbar wanda mutane da sun ji an harba bindiga an ce Allahu akbar to abin da za su tunani shi ne cewa a ai mutanen jama'atu suna sunna da wal jihad ne wanda lillahi wa rasulihi ba su bane to ko da gwamnati tana so a yi sulhu da wayannan mutanen to gwamnati ba shine zai sa ta kyale wasu mutane 'yan ta'addanci wasu mutane masu aikata laifi da sunan wayannan mutanen su ci gaba da abin da suka ga dama ba eh magana sulhu tana nan eh tattaunawa tana nan amma kuma duk wanda yake tunanin cewa shi zai ce daga zai ji gaba da ta'addanci ko ya je ya ci gaba da kashe mutane ko ya je ya ci gaba da sata kayan mutane ko yi wa mutane fashi da sunan jama'atul ahlal sunna lidawati wal jihad to ire-iren su ne gwamnati take cewa ba za a kyale su ba za a je a tashi tsaye a ɗauki matakai domin mutanen da ba su da hakki waɗanda suke 'yan Najeriya ne masu biyayya ga doka masu biyayya ga gwamnati suna da hakkin gwamnati ta kare rayuwarsu ta kare dukiyarsu da kuma kare musu mutuncinsu to wannan matakan an ɗauka ne domin ire-iren wa'annan mutanen da suke so ta da zaune tsaye saboda su ne ake ɗaukar matakai musamman ma na ƙara zafafa tsaro ta hanyar sa matakan tsaro na musamman maganar gemu na je borno na zagaya maiduguri na je garin bama na je yobe na zagaya da maturu na je wasu wurare ba ni kadai na je ba tabbatar maka da cewa na ga wasu mutane da yawa da suke da gemu idan da za ka auna ne sai ka yi kamun hannu guda uku ko hudu amma babu wanda zai ce a yi masa barazana ba wanda zai ce an ci mutuncinsa ba wanda zai ce an takura masa kuma gemu ba musulmi ne kawai suke aji gemu ba akwai mutane waɗanda kiristoci ne suna aji gemunsu akwai mutane ne waɗanda ba su bin kowane addini ma suna aji su to idan ka ce misali za ka yi amfani ne da gemu ka ce wannan ɗan jama'atul alal suna da ne to ai kowa ma sai ka kama shi domin akwai mutane mun gan su waɗanda yan jama'atul ahlus sunna ne da outwal jihad kuma waɗanda sun yadda da manufofin wannan tafiya amma ko gashin baki ba su da balege mu saboda haka wannan kurakurai ne da mutane suke yi na fahimta kowa yana da dama ya ajiye gemu kowa yana da dama ya ajiye gashin baki kowa yana da dama ya ajiye hasaje ma ya hada da shi wannan ba ita ce alamar nuna cewa a'a mutum dan jama'atul alal sunna lidda'awati ne ba saboda haka malam sule wannan ba daidai ba wannan ba gaskiya ba ne. sunana aminu alhaji kawo doya gidan buba da ke lafiya karamar hukumar jihar nasarawa wanda aka fi sani da suna aminu mai alayyahu da ke kasuwan maraba don allah a wannan shugaban kai ne shugaban kwamiti na wannan sulhu tsakanin gwamnati da boko haram to ya ake yi ka gane ainihin 'yan boko haram na gaskiya da kuma 'yan boko haram na bogi don ana cewa akwai barayi akwai kuma 'yan baga siyasa a cikinsu ya za a yi ka tantance wa'annan mutanen tambaya ta ta biyu kuma shine ya za a yi su wa'annan jihohi guda uku su kaɗai ne aka tabbatar da wayannan 'yan boko haram suna nan ko kuwa a arewa ma wasu jihohin akwai su to hare-haren da ake kaiwa arewa wani bincike kuka yi kuka gano kuma binciken nan zai tsaya iya arewa ne ko kuwa hadda jihohi na kudu za a binciko to tambaya shi ta farkon nan baka ba da ansa ba kuwa ba bayar <laughs> ba to to alhaji aminu mai alayyahu kara godiya. Na ɗaya ya aka yi muke gane 'yan jama'atul ahrar suna da da'awar jihad. Ina son na faɗa wa mutane su fahimci cewa duk wani sahihin ɗan wannan ƙungiyar baya koya abin nan matsayinsa. Duk wani wanda ɗan jama'atul ahrar suna ne ka haɗu da shi. Za ka ce mishi kai ɗan jama'atul ahrar suna da da'awar ne zai ce eh ni ɗan wannan tafiya ne ni wannan ɗan wannan ƙungiya ne. Saboda haka ba sa ɓoyewa. Kuma a ci gaba da ayyukanmu mun ga wasu mutane da yawa da suka zo suka same mu suka ce ai mu yan wannan kungiyar ne muna son mu zo mu sulhu da ku tunanin cewa za su yi amfani da wannan dama su karbi kuɗi ko samu kuɗi daga hannun gwamnati da tafiya ta yi tafiya mun nuna musu cewa su ba yan kungiyar ba ne kuma mun daina hulɗa da su wasu ma akasari a'a yan ainihin wannan tafiyar su suke ga mana cewa mun ji kuna tattaunawa da wane da wane to wa'annan fa ba yan jam'iyyar mu ba ne. ba 'yan kungiyar mu bane 'yan jabu ne to saboda haka mun haɗu da na kwaran mun haɗu da wanda ba na kwaran ba sannan maganar cewa jihohin da aka sa dokar ta ɓaci su kaɗai ne ake samun barazanar tsaro a'a ba su kaɗai ba ne akwai wurare da yawa da aka samu barazanar tsaro amma jami'an tsaro sun yi ƙoƙari sun yi maganin waɗannan matsalolin a waɗannan wuraren kuma an samu dawowa da ɗorewar zaman lafiya amma waɗannan jihohi guda uku abin da yasa aka sa dokar ta ɓaci domin abin ya yi tsananci da yawa an wayi gari misali jihar borno akwai wasu local government ƙananan hukumi kamar guda bakwai waɗanda ake zargin cewa an kori shugabannin waɗannan eh, na mulki an kori malaman makaranta an kori malaman asibiti an ma kori da gatai da hakimai da masu anguwanni a wa'annan wuraren an je an cire tutar najeriya an sa tutar wata ƙasa wadda ba ta najeriya ba tilas ne gwamnati ɗauki matakan da za ta kare mutunci da rayuwa da dukiyar mutanen da suke zaune a wannan wuraren. To Alhaji Kabiru a saboda kurewar lokaci zan ja maka birki sai shirinmu na gaba ka da ba da ansa. A halin yanzu kuwa Jami'a Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.